Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma a cikin wannan shirin za mu je jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar yankin da gidan raya al'adu a ƙarshen wani tsari na gwamnati ya samar da wata dubara ta baiwa matasa horo a bangaren da ya shafi koyon kiɗa na duma. Duma a aladance na da matukar tasiri a lamuran da suka jibanci al'adar Hausawa musamman a yankuna irin su maraɗi. Sai ku biyo mu. To madalla da soma shirin kamar yadda muka saba mukan yo dubi a bangaren da ya shafi girki cefane da dai sauransu a yau za mu duba yadda jama'a a arewacin najeriya da nijar ke sha'awar cin awara awara wani nauyin abinci ne da ya shigo jamhuriyar ta nijar a shekara ta 1997 cikin shekaru 26 yanzu haka wannan nauyin abinci da ake sarrafawa da wake awara ya zama wani nau'in abinci da yawancin al'umma ke amfani da shi a karin safiya abincin rana ko mai magance yunwar bayan la'asar da ta dare maimakon kosai masa ko tsala da aka sani da wuri a yanzu nauyin abinci na awara ya mamaye ko'ina ya zama sana'ar samun kuɗaɗe ga mutane da dama musamman mata 'yan mata sannan da wasu mazajen da ke soya ta a kan tituna hafsatu lauli na cikin masu wannan sana'a saboda shekaru goma ga kuma abin da ta shaida mana to saboda ita awara ai ka gani tare take da dista da an marka ɗauke nan sai an tace an aka yi tara tunda da ita awara da tsakiya shiga cikin bajewa take dole ne a zuba a tace aka yi ta gudawa ba ta sai an maya sai da tsakiya shiga bajewa take ba ta yadda ake so ita da me kuke yin ta waken awara ne waken awara ne muke samu zo mu gyara mu hice mu kai mashin a marka ake mamu to bayan an markaɗe gashi yanzu kina wannan tata daga nan kuma sai mu yanzu da kaga ga yanar na markaɗo ko ina ta tanzu na ta ce shi na ta ta biyu na tabbatar da na haɗa tsaki sai in aza ga wuta sai in sa ita ce in dawa da ta so sai in zuba ruwan yami ina zuba ruwan yami sai ta yanke me yasa ake zuba ruwan yami to shi tsamin shi ne ke yanke kullu ruwan ruwan banza sai ta daban a wara ta yi sama tunda in ba a sa ruwan yami ba ta amma da ka zuba ruwan yami ta taso da ka zuba ruwan yami sai ta yanke sai kullin ya yi sama mai kabri na awarai ruwan su sai a hidda su kuma ba. kamar yanzu in kuka yi wannan kuka hidda awarai misali yanzu ga ta ita ga bangare an hidda awarai to yanzu sai kaka ke ita kuma awara sai a yanka ta sai a ta a soya a sa mai a saida to banda ita soyawa a sa mai a saida akwai wani abu da kuke yi da ita misali sosai ma kai tunda ni yanzu nan kaga in ba dan kawai yana kwanji bane yanzu ba alakwal ni kaga ana alakwal ma awara bata sha mun kai ba dan ramus nake ne dan ramus kamar wurin yanzu ai kaga ni ga tana an an hidda ta daban to yanzu in kai da ta daban sai ka zo ka samu wuka ka zamna ka sa tare ka yayyanke kai kale kale kale kale in kai kale kale suka shanya ta gara ita da rana take aiki in ta bushe ga rana suka koma ka zuba mai cikin kasko yadda ka san dawalan ta biki da mata ki kana zuba ta cikin ruwan mai sai ta taso ta yi sama to in ta muka so ta sai mu kai lakwal muna sai da mai yara da mai da shi ake cin shi ne ake madar shi ne ake cin madar musu mustahida wata yar boko amma take sana'a a awara duk da lokacin da ta samu hutu ta faɗa mana amfanin da take samu a kai. gaskiya na ji ma'ana aure tun zamanin yuka kayan a suya ta rama sai an sanya ta da ruwan gishiri mhm. sannan a suya me yasa kama bakin kosai haka ko wata tsala sai a wara mutane sun sa aure ah. yanzu misali kamar gayi ne ita wannan awara ana sai da ta nawa misali gayi ne hmm. ana sai da ta bakwai bayan ɗanya da ake cinta ana soya ta a hada da kwayi amore da biredi kamar yadda sumayya da aminu wasu daga cikin masu cin wannan nau'in abincin na awara suka gama da karin haske sosai ma take birge ni saboda hakan ga yan ta yana jin yunwa sizar hakan ga kasi ka ci kuma da manuwa bi awara tana kara kiba gaskiya hmm. saboda waken awaranta vitamin ne na kwarai hmm. to me yasa ka ba ku sayan kosai ko masa muna sayi amma dai gaskiya awara ta shiga rai ba ma ɗaya bane ba hmm. haka nan kuke tunda ko an haɗa ta da wani abu ne ana mata ji hakan ga a ci da ta shi kuma eh masu so suna sa da birji ko ana sawa da awara kuma balle in akwai mai dan wake kusa da mai awara ana sawa a gama dan wake da awara ana soya ta kuma da kwai ana cin da kwai ana cin ta da tashi ana cinta da ji hakan ga wanda za a yi mata ah, kuma in mutum yana so ya ci ta gaya ko kuma a soya maka sai ka ci soyayya shi ana ce yanzu dai awara ta zama abincin mutane yanzu nan mara gaskiya kusan kowa ma ne cin ta yake kuma kusan kullum sunana aminu tahiru aminu na ga gashi ka zo ka sayi awara kama me yasa kake sayan awara musu gaskiya abin da sa nake sayan awara majority mutum ya haisa wurin samun abincin kari a wurin nan wajajen kuma kamar dai mun riga mun saba ne ko lokaci a wurin muke samu ana iya cewa dai jamhuriyar niger ta samu wannan nauyin abinci ne na awara daga tarayyar najeriya kuma yanzu haka jihar maraɗi na ɗaya daga cikin yankunan da aka fi cin wannan nauyin abinci a jamhuriyar ta niger al'amarin da ya sa wasu daga cikin manoma a jihar ta maraɗi tuni suka dukufa wajen noman waken na awara. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Kamar yadda dai aka ji da farko a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, gidan raya al'adu a ƙarshen wani tsari na gwamnati ya samar da wata dubara ta baiwa matasa horo a ɓangaren da ya shafi koyon kiɗa na duma. ma dai aladance na da matukar tasiri a lamuran da suka jibanci al'adar hausawa musamman a yankuna irin su maraɗi duma dai wani abin kiɗi ne da ke taka muhimmiyar rawa wajen raya al'adun hausawa musamman a nijar babu wata sabga ta murna da za a yi ba tare da an kaɗa duma ba a dauri duk saurayi ko budurwa mai jin kansa na da nasa take na duma sannan samari da 'yan mata na cakuɗewa wajen rawa ta hanyar nuna gwaninta sai dai wannan duma da ke zama abin kiɗi a yanzu yawancin masu kiɗansa tsafi ne kuma ana ganin nan da 'yan shekaru idan suka shuɗe ana iya rasa wannan abin kiɗi saboda babu matasa da za su gaje su shi ya sa ofishin ministan raya al'adu da matasa ya fitar da tsarin koyar da matasa goma kiɗin duma domin su riƙe wannan al'ada tasiu bakwai shine mai koyar da yaron gadi abin da ya shaida mana To dalilan da suka sa ake baiwa ranar horo mu na kaɗan daga cikin abin da ke tahiyar shi wanda matasa yanzu ba su ma kula a kai ba. Yau ka hanka samu matashi na kiɗan duma gaskiya akwai wuya. alhali mu da muka taso tun muna yan shekara biyu uku ana yi har muka iya yanzu kuma gashi ba matasa me yasa kuma muka ga haka saboda mun yi lissafi mun gani kamar yanzu abin ne ba a bashi matukar mahimmanci ba kuma ba a darata shi ba iri da ya kamata kamar iri da ake yi da shi yasa mutanen koko matasan ma ba su damu da su yi shi ba sun ga na gaba gare su yadda suka yi an yi jihun matattan musa da su kuma an manta ma da wannan abu ba a bai daraja ba kenan su ma yanzu da suke tasowa ba yadda za a yi su masu kalli wannan abun da idan daraja da idan rahama yanzu nan yaro nawa ne kuke ba wannan horo yaro goma ne da suka hito daga unguwanni daban-daban hmm. har da guda ma da ya hito daga gundumar gidan rishi kwanaki nawa za a ko watanni nawa za ana ba su shi dai wannan horo zai kwashe kwanaki guda 45 a cikin kwana 45 ana karanta musu menene duma yaya ake dunka su yaya ake gyaran su idan sun mutu yaya ake sake kwance su ya ake dunka su ya ake jan su yaya ne ake bambanta su tsakanin babba da karama yaya ne ake aza kafa shin aza kafan nan me yake nihi me yake so me yake cewa dangane da kidin duma sannan kidaduwa kala kala kala kala shin wa'annan irin kalar kiɗaɗuwa ne ake sannan da ina da ina ne ake kaɗa duma kamar ina da ina ake buga su To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo kuma musamman ma wakilinmu daga Maraɗi Salisu Isa ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.